cikin shirin namu jama'a yau za ku ga na kwanta muku a saman gado abin da ya sa ya yi kwanciyan nan saboda namiji da yake cin gindi matar shi ta ce ta gaji ya iya cin gindi ba da macen da namijin ma idan ya fara ci zai ce gindin ma ya ishe shi to bata iya kwanciya ba kun ga na ɗaya style ɗin cinyoyi kala kala ne sannan kuma iyawa ne amma idan kin ƙware fa ki iya idan baki ƙware ba kuma ba za ki iya ba idan mijinki ke idan za ki iya ko fankan ta sama in dai guran shi za ta shiga tsakiyan gindin ki to ki riko ta ta sama ya sauka ta ƙasa akwai namijin da za ki yi mishi goho akwai namijin da za ki karkace mishi akwai namijin da za ki yi mai gutsu ba sai wai kin wai goho irin da za ki aza ki ba a'a irin kwancin ma da nan a haka ma za ki iya yi style ɗin da kike so kuma ya zamanto yayin da kika mai style ɗin nan irin kwanciyar nan da kamar nayi in zaki mai style irin kwanciyar nan da nayi ki zamanto idan yana cin ki ki buɗe mai nono fa yana sha yana ta bayan ki amma yana shan nono sannan kar ki zo ki wani buɗe mai ki ji ya soka miki kan goran nan can ciki ya taɓo miki gidan daɗi ki ce zai kashe ki wallahi idan kika samu har wani lamshi ido za ki dinga kina lamshi ido kina buga kuwa kina kallon sili don ubanki lokacin da ki kalli sili wa zai sani lokacin da ki sha daɗin ki sha daɗi ne wa zai sani amma kar ki cuci kanki kar ki cuce shi kuma ki ki sake ki buɗe mishi gindi ki ba shi haƙƙin shi gindin nan idan kin rufe shi a jikinki ci ne za ki yi ko ko sai da shi ki yi ko cire shi zaki ki yi ba a cire shi ba, Idan namiji ya ina mace ba shi gindin shi ki ba shi haƙƙin shi ya ci ya ishe shi. Amma fa kar ya miki cin da za ki yi bashe ba, Dan akwai su. Ni irin haka ɗin da ma na sai in yi style ya huɗu. Amma saboda kar in lalata gado na ba zan iya nuna muku ba. Sannan akwai mata karuwai. da 'yan bariki kusan irin wanda zai ɗauke ku kwanan gida kusan irin wanda za ku bi akwai mutane da yawa masu kuɗi ba wai ba su da su wannan abin da zan faɗa muku ya faru ba wai labari zan ba